watan oktoba na shekara 2017 za a dawo ci gaba da fafatawa a bangaren wasan kwallon kafa na cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na uku inda kungiyoyi 16 suka fito daga rukuni hudu za su gwabza a tsakanin su ga kuma yadda da ta kasance a kasar spain kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta karɓi ba kuncin tottenham na kasar ingila wasan da zai dau hankali ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Spartans Moscow na kasar Rasha za su fafata da Sevilla na kasar Spain a yayin da Manchester City na kasar Ingila za su karɓi bakuncin Napoli na kasar Italy a kasar Faransa kuwa Monaco ne za ta karɓi bakuncin Basakta na kasar Turkiya Apple na kasar sabura za su fafata da Croatia Dortmund na kasar Jamus inda a kasar Jamus din RB Leipzig da su karbi bakuncin FC Porto na kasar Portugal sai Morebo na kasar Slovenia su karbi bakuncin Liverpool na kasar Ingila. A kasar Netherlands ko Feyenoord ne za su da gumi da Shakhtar da nan kasar Ukraine za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi. Idan muka dawo labarin club da club kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho na bukatar karin kuɗi a kungiyar ta manchester united kafin ya sabunta kwantirakinsa a kungiyar ta manchester mourinho wanda ya zo kungiyar a shekara ta 2016 ya rattaba hannu na yarjejeniya tsakaninsa da manchester united na tsawon shekaru uku inda a yanzu haka ya ya shekara ɗaya da rabi a cikin shekaru uku da ya rattaba hannu a yanzu haka dai mai horar da kungiyar yana daukan fan miliyan sha biyar ne a duk shekara a mazaunin albashi yosu Mourinho ya ce ko a yanzu ya cika sharuɗan da ya ɗauka kafin sanya hannu wa kungiyar na farfaɗo da martabar kungiyar a idan duniya duniya a lokacin da ya zamo kocin ta dai manchester united ana ganin ta samu matsala a yanzu haka ya samu nasarar lashe kokuna biyu a mazauninsa na mai korar da kungiyar ta manchester united inda ya ci manyan kofuna irin su english football league na kasar ingila da kuma kofin europea na yankin turai na shekara 2016 zuwa 2017 haka kuma ya samu nasarar kai kungiyar zuwa zuwa gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yau champions league na shekara 2017 zuwa 2018 inda a yanzu haka kungiyar ta Manchester United take kan gaba a rukunin A da maki shida a wasanni biyu da ta buga na UEFA Champions League. A bangaren Premier League na kasar Ingila kuwa na bana na shekara 2017 zuwa 2018 Manchester United tana mataki na biyu ne da maki 20 a wasanni takwas da ta buga wa tare da an doke ta ko a wasa ɗaya ba kuma duk haka a ƙarƙashin jagorancin Jose Mourinho a yayin da Jose Mourinho yake buƙatar ƙarin kuɗi domin ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United shi ko shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle Mark Ashel yana wanda ya fi kowa hannun jari a kungiyar ta Newcastle United ya saka kungiyar ne a kasuwa don sayar don bukatar sayar da ita inda ake ganin a dukkan alamu yana son ya sayar da kungiyar ne kafin karshen shekara nan ta 2017 bisa wasu dalilai iya abin da ya sauwaka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin BOA a ci gaba da sauraron dandalin BOA guter Live-Hit.